الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن عنهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا إن شاء الله تعالى جميع مخرجي وإلى سنتي رجينا نيفيا البركة ولد bakwai tsaya rajabin ibe ramadan ibana ke banni da gafi insha Allah ta'ala da kwari tubomin da tsairi insha Allah ta'ala iwaji na santiya da shi ne ta alamarin ya sallam da kuna alamarin musulunci wani gaga ya cikin alamarin kwankurtajin kwankurtajin musulun zaɓe na wake ba zai tinta ibada jo ke sallana ke azunna ke na ke hajjina wake ba zai tin mu'amala jo ke wace na ke alamar yawo na ke alamar ya gugana ina ji fata musulunci ba za a tiwo da wucin yawa gida mi fa bayani wuce ko ya tin alamar yin sallam sallama ya lami dafa bayani ya tin fatawayen man wuce ko na iga ashad abdulaziz bun abdullah bin baz mai muftil ama a totishi ya manji ya kiyar saudiya zamani nina ci kwanna ujin dima ya ne sarawin sakudu da alkhairi musamman yin fatawayo ya wani ya zuwa wani soci goye da yi to ya fula dodo da da wuce a tura bin yawon tsoci soci basira cewa yi bayan fatawayo wato ma dai fata yi gano ron alazar wajen mujalladin ruwa ban dai fata wa lagnati da'ima na wani shetiu ya mayan saudiya a jina da kogo ga alkhairu umayu to ade ga na ma mu ci kunna ya ce alamar ya sallah kuke ba wani da eza gwargwado kici za da kasurci kici zabo eza kici mawa da kasurce wa yayan sai wa gila mai fa bayanai sun yi fatawa yamma mu cikon nan gurguru na ya gana social barka wajen bai ga cimci na social fagen bai ne ediman koga etiya kanki ce ji kaso e bi ce din ga al-sahihun an al-musafira yasuru salat mahma talat muddatu safar walau balagat sinin أن, أن هناك زمنا محددا ينتهي فيه القصر وما حكم السفر في من يسافر للدراسة أو العمل خارج بلده هل الصحيح أنه يسر حتى يرجع من الدراسة أو العمل إذا بيشنا ويدقى إتيان كانت تشيز نداتي شين وعبوين يزنداتي na waje katsu na bai wuga lopa da shi bai mai tuna ka da laya gusun unguna wata sai katsu na daga nan ya da ciwo na kashi a lokaci na goye ta shari'a na ezawoyi waga ne latiwo katsu waga ake kini na wuce ke ginga warobe etiyan ti hukunci ya zai tiya gan ka guna wa tun shi wuce daga ne ga wayebo wuce shi wana wa fe di kafra har da lokaci na waji ne ko zai lotun loje ya shi ndo ce wani ya tun lawa da ban da ci daga na waje ji shi wuce ne zada ce wani shi kafra waji da shi wuce e ga bin ne ga bin wani da muhimmanci na e bala yi geza shi na ji ndo shi haja to sai mai sanni jin ya ne ya guba bayan loka tun ji shi ka sina kano na kiwon ya jan kafra bai fatawa man na shi wasu man da bayani gwargwado ga ba su koya lami ko man ga yanayi suna e bayan kasuwa na ngai gaga a sunatul musafir an yaksura salata fi safar ta asiyan bin nabi sallallahu alaihi wasallam zandoro na ga yadda da ciwo na ene wabi wina wala salla guni ji wulu je guni wuji bai hindo ci ba e bai tsaya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam e bana ga tufiyo qur'an ma bai ga galla qad qala lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha katira e waye san aqida wai ibada wai mu'amala wai lugulu fake zo na ya nabi muhammadu fena sallallahu alaihi wasallam da wuce jijiya kaftu sannu ya wuce wajibiya gbogbo inan ne zarabe alwaza wuce ji kaftu a wuge lefiya e waki bo sannu ya abu yi wajibiya amma yana gege na jijin e wani sauki wa wani shari'a bebe ina gbogbo loza wala sallawa wuce lefiya isa ka'idan nan ibn na ya sunna shari'a en wona waga jiya ya wala da tijin wona waga lugwa a ya fiti wa amma ga ga mai wajibi na waga lugwa a ga ya le fiti wajibi zan lugwa na a yi le fiti go ngama lawa je sahaba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na jaja lozana ada sun liman na yi e ji gucina a tsawa da na yi ga sun wani bayani ke be kiri na na aisha waju loza umar da sallu jingu azu ga kila wuce la salla jingu ga inna hula ya shifo alayya mili zuwa da emigun ba galama yin jingu sai da na usman lokaci na musata ta halifanci wani ɗagbana wujejin lopa ta ciyar alkulafa hura shi nuna wun gogi gajin ya gobe guba sai sai da na umar na ya shi mai tuna wujin ya gobe sayyiduna ali mujin ya gutu dede sayyiduna abubakar mujin ya guba tutu da wucin eya yin zoba ya halifanci ya sayyiduna usman shi musulmi zo da to ajiloshi shi wadu fela tsallaji man shi gabbin ne mai wuba ga wallo waje tsalla zuma ya liman na yi shi so ce ji tsalla guna laifi da ba laifi da ba ebe na sannu ya wuce wajiga to jama'a san tuke dabo e eh, wala zan do chawo sunna wa du fele ga ina ji su da ina sai sunna e eh, ji da qur'an wa sunna wa mustahabi wa sunna ga mai mustahabi ga mai ke tatawwi ko nafila dole ya waji gobuni e eh, ya waji guba guta qur'an be bi wa amma kin man ji gai hukuncin fanki humma to abalakum minan nisa ina to shi kana dole ya ti mustahabi buyo ejin awo guba buta guni uji dole wa garba ejin nina ta cin laifi ba ya buna umarnin nan gaba ya ce kibo ejin sunna musahabi wa e wachi wa bogo uji ganyen dondona di sabe bai na sai ki ha sunna ya kur'anu ji wajibi a kin zan ce la fahimta bodina ganga sunna mu dole nun fa'i ka di su da biyo amma ka kai nun fa'i ki wa wajibi wajibi wa gama da kai na usulu jin wani jiza taimako ba ga ganin addini gama da ka ga kawo kiwuya man shiga gaga ga da addini wa makashe wajiba ne e cikin ga umarni ne gan bai kare ne shin wajibin na nabeda umarni na beda ne ce wajibi ko kai ya musabi ko to jama'a shi ya bai biya sun kafin ba ma mai ga ga ji ka turu yiki sunna bai wuce lokaci na ma eza na mai za da ciji kasu na bai iya kai yi izaka na tilmusafatu 80 kilo takriban au asar ezan doro musulmi ga da ci gazun kilomita shi na buwe da gutota na e wajijin yake yau ya kasu rumi na gayi sunna bawa dazalo zalo misra yau america london matuka wadda ga ga lozan cibiyar kilomita shini na iga 80 na kasuru ewu gani da wani amma tula guzan na man shiga awa kasuru da wani ya fiti wadon eyakin yau eyanu yau moto yau bici yau dabba wato kira kuna ke dokuna mude gaga guzanyen kilomita shi ne ewa kasu doyi na ga yi bayani na gwa ko man jita tubo na ezan shiga musulmi ga ji kaso a ci gaga bayani ba shi ebe shi yin gambin ciwo muga yi kan kici wa fedin shi jiyo cici tiyo to yi bayan na gwa ko man jita wade ga ga cin chanie laga me waga mi fe wala ga foguni na ejabu to a ga a cin ya wa mutum e na walo shi wuce na amma da ni yewe kweni foguba eleguta ko eleguni amma wa gole ga ai da diga ofe oji kasu tun na walo shi amma waga da agwaga ajin ya e daya wala jiki na waji kasu na na ga ya ga nazarce gana kashe ya ga jufi waka kai amma kan doro musulmi lagu sun ya ga na gwaka mini ga man jauna na dalili ya kabo da bai wuce man ce ya yi dalili ga yi nala wa ga kasuwe ka tafiye fogune wana fogunin na na man jiji bayani wuna a ga ya fona wace ji wuce wani da lissafi ba ya fona wake na ji wuce wani da lissafi ba yana yi jumma wa kaduna yana bai jumma yi Thank you. bẹ ń fi wà ló kàdúnà ilẹ̀ bẹ̀jú máa ń ma máa gba gọ́ọ̀ fẹ́ fogún ní èjì ń sọ tó wà ṣàlìsá fẹ́ fogún ní naija sai asibi asibi láàdè litinin talata fogún ní wàyà buwa ní da wani laraba wacce lasa wadda dama ji kapsu fogún ní nga yi sallayin su shi ba kofin doro yi sallah gusa bugun sallayin a shabewo na gaye ga na boka gana a shiga ga dalilin ganna annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin mulo hajjatul wada'i jin shi na ngai ajiye ba mutum adinin wuji wuci ga sahabu shiga kuzu anni manasikakum fa inni la a'udju ba'da ami adha ya kali tutun ya ji na mai lawe da na egwu gwambo kendo na mai luna e wana uji o jitu mi gada wala ya ji gwanna ga to annabi sallallahu alaihi wasallam wa gada maka safo gune zulhijja so te ga yasa zulhijja nga yasa na ila da tajina safo gutu to inga bi a alo mi na safo gune a chaga annabi allo babu wa lo maka annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bai ji kafsu har da lokacin wucin yado mena safa wuto taina da wuce manjigan na gai dalili na ko kaga na yiwuwa ga musulmi ga dashi wọn lafo guni wọn matuka wani ga yi gbogbo wa fi wọn fi wuce kafsu amma ga ga abuwa ga wọn la kafsu wuce gini musamman man da shi bayani be ga kato dama ya kasu be a mai bawagi misali wa ce jau wato bawagi ga sallar jama'a da na ga ce ma kasu ce wa wani shari'a ya wa dama ya fogu ba ko fogu na wa ga fejin na ko fogu ne na a ga yi na gegana ebola da yin jama'a bu sai ji sallar jama'a gani mai zawon gishi mu da alkhairi ga ebo dela da yin jama'a amma da wani zagu ba zagu ta yau. ya gaji kafsu wuge gan ita ya sanya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bugu annabi lomaka lokacin hajjatul wada'i na kasu annabi fejin gama fe shi al'umma musulmi zo wuga salla na shi raka guni na wa da raka guba wa sallama shi wa ga ya je ma maka ci shi na shi za shi shi kasu ta wa na ga annakin alama gumi da wucewa gabe da shi wa de jama'i ja wasu baugiyo a mayawa dama ya limanjin laifi da ba shazo waga da raka guba wa sallama jin waga ya ji sallama zai ji kina guya ne amma kawai ne ko wuciya wa mai baugi man shiga yi na gegana sai sallami sallame amma kawo guta ta kasuro baugi laifi da ba sannan yau a shaga man shiga da yau na wasu za wa mitu zane su da jona wanda raka guba su maza mu cewa wa sai da shi shi fai kau wani kauga wani sallar gumi wuce wuce sallar magana biyu man shiga bayani ta zuwa ita ya shiga ba gama lajin abdullahi bin masu daga hadisun imam amadu na saliu da zai buhari gan bai musulmi wana ke dai zanen dan zaunan nguna wa ji sallah mai guci zumaya liman na ido fece shi nan guji wa mai guci sai abdullahi bin mas'ud na abdullahi bin abbas ganna to gai sunna inna to gai ba wa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bogo aga ga wace raka guba walau fe don asalla gumi be zanne gai sunna ko ga wai kanwa da raka guba wajen guba ne zo ba biyu ebo la kasuro awa awa ko da wajen yawon goge ce kaflo ko kwama a tsallaji mai guci shari'a ya daji a wai ya shiga da jama'a sai fi ta alamar yana taimakon ya kungiyo da kuyi yi kwaitin taimakon bayaniyan itaci mini ya gana diman nan etide kan kice waje kafiro kawo ga gogo gune gana to alike dabo na waje kafiro kawo ga gogo gune gana bayanin farko yi ga waje kafiro sai e zo ga go kilomita shi na ga gogo man shi ta tugo to amma wada littafin al-ijma ya ibn munzir mun bebe bayani ke da ijma wa musulmi shi yan manyan musulmi shi ugwa ke dai ezadega ga juya lati ko e shi wani jidi alaka be ji yin pata da wa da zuma ga lati za ji shi pata yi ba da zuma wacce ga na shi do ce ko ce kan do ce lo ga ijima wayan man ji pata ya daji ga waje kasu waje kasu be be bayani wuce amma yana gwa ko ji ta ti wani gari e zan kilomita shi da wani ya zan kwaye ni ga zama gama la to ashin suleiman na datan daga lagos har da abuja nan dole ya zan kilomita 70 ga wani da fondoro daga fiku tsohon ilaji sai fiku tsohon ilo man jiga ya zanko ya niga da wani wani aka gaza na da ewa kaso na bai wani to lokaci kici musulmi ji kasu mulugo ko guni gan da bauchi da nabu ngai lokaci na efa ko kuzi na lawa loshi kazana uziri wadda wuwa wai fiye ruga afa ina ruga afa sun so kpaji ogun ni ina wọn kó gúwò la wọn sọ nílà man shiga ya daji a wuga ofe waje kasu lokaci na wake ali na bukata waya ji biya wala mugo jama'a musulmi shi ide kai da lokaci na wake waga ga fo kaza me wagan fiyo tun na micina ko guba ko ali na aga ofe waje amma lokaci na wallo shi bin mai aji makonni mai aji foguwo mai aji tsanina a ga walla ne ya cici wuce ga e ga tashi lokaci na wabi loji amma wuce fune na lawa na guri wa shana to alin na ga kawa ga tsabuta ko tsabuta wasu ci gaba bai kiyo bai kasuri e jamu ya a hadisi na shi bai fuskatan gama da hadisi na jibe fuskatan na wagan annabi sallallahu alaihi wasallam amul fati amul fati ne wugoyen fasara ya iza jaha nasrullahi wal Fati, wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbik wastaghfir innahu kana tawwaba ngole annabi ko shidin ya sharuji da makabu amul fati to man na shiga kawa ga foguni na hadisin daga alagwasu ga nabi jif wasu dinni da babu makan magai da kaftu amma jamhuriyar manji a ji bayani ta hadisin nan ga yana lauji kasu na manufan da ciyon gayi makaci ga musulunci goro kanga mafewa ga wala bayani wa yi na ji kawai yan adini jina. nke a ce tiya shirku jan wula tsare musulunci wuce ciwuya so a nabi fe tuye ga yi na ga gumi su ga gumi so kwaji ga gumi ngalu fe ko shi din ni fe di kiyo fe di kaso nga mala ya da jin awo so do ga daji en la o lo na we tuye ga yanzu ga fa so kwaji ufa sai na wa gutwa ni na a ga fe di kaso fasala na jin ga wuce na dawana mu ji ken do man do shi luga da hadisin e na wani da jin kaso ya ta shiga wannan bai zana alabi sallallahu alaihi wasallam ke da go tabuk na go to ga yi kun tabuk ga yi kuna alabi muhammadu ku shi bi je gwayen karshe na mun bu kun don do zumu ba ko shi ya ta ga alabi ji ka ko ko shi ngo ne kafro a ta ga alabi fejo to hadisin ne ji gaman da shi lagwa ta shiga wajen kafro ko ga ga je kawai ina ga fagun na wafe amma kendo do man wuce kun na gana ga jumhuriya manyan addini shi ina tatu wani wai gaga foguni foguni sai dai kinda dai bazaga uzirin na wallo na wai fe guga kuma ufa shi gaba bai jijin ya kasuwa jini da yawa da kuwi ba alkhairi to musulmi musulmi ya kowo lokacin iwa bi kila mi fa bayanin cikin ko ga al'amarin sallah kuke ba babu yan uzuri hajji mamaci kwanan ga e etiwo amma kafin ina bayanin wuce wani zambana shehu bin ba wulaya musulmi jina etiye gannana jimunya iyaka yan kaso jina gafa nasihati li ikwanil musafirina lidirasa gairi ha gamba mi lo musulmi na je tiya jajo loka tunjiji ko etun waji ko etun loji da nan doce chona an yati musalat waga tiya ga wada jika tujin doce gada ji su mare asalla gumi wa Allah ya tsiro wa an ya sumu ramadan wa yi su azun ruwa ga azun gwama a tafi azun la yi tsiro illa iza kana tilika masu kasiratan sai dai wa gabe da ya ga na wa ji wuce wani wai arbata ayyam ba kal ko guni ko yana ji zumuna bai wai jika tuna wajen uzirin doci ko guni ko yana ji zumuna wa ga kan waje kaso aw kanat al ikamatu ghayra muhaddada la yadri mata tantahi ina Allah lona wake kuna bukata wa gumina to wai bai dame na waje kina waje kaso na man ga fa inna hadha fi hukm al musafir hadha huwa ahsan ma qila fi hadha al maqam ga igana e gana, min igana e manjiga efiya ibn e da chaw ga loka ji shi to chaw fe da ji mo fe da jiki ma gan na ga su addini zaga wa huwa alladhi alayhi aktharu ahli al-ilm wa kuma ya addini jin na gabata, ta go gabo ko guni ga da jin dojo jo benni e dufe fe di kasuma na ga isu to addini e wana annabi sallallahu alaihi wasallam ga ya da ma yaribuka da ma yuribuka ila ma la ribu. da bai wake ga ya gafa man istaka shubahat istabra lilinihi wa irdihi da wuce jama'a musulmi shi na gayi ga bukuroki na mangaye sai alamar yan kasuwa na su kwamu jin amfani bayani ba shi ya tiya musulmi shi shi wufi kusan lauke ba ba yan uzuri abin kishi yan mayan saudiya shi shiga gayi shewa abdulaziz bunu ba so shi guheman kuma e ga gama hukmun layi wa rasuli fi kaumin ya jima'una bainar zuri wal'af wa bainar maghrib wa risha da iman wa hun muqimun ki hukunciyar zai je kusan layan zuru bilasari ke ba magribe ishe ke ba kan dondo edutacci jimayo ajin zadaciya agada hali na ji tuba be ga wajen dama su tsallake bana inda yake yi ba zaba ya sai kasko ki hukuncin ya ko bai tuce ta alamar yin zai je ku sallake ba Wula alada nan sai shi tukwa ga manko jama'i musulmi ji ilimin amani wa gama mala umar bin abdul ne ji ta kibe al khalifatu zina ga innal ilma la yahlik illa izaka na sirra ga ilimin jinza wanda da alaka sai da ga ilimin su man jiga ilimi so ce su da ya doji ce su da doji wa su kan ga al'umma jajajen alakata cin raje ko ga mana aya mu shi ko na nabi ayi qur'ani wala bai so ce ga inna alladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyana lin-nas ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun abu huraira sahaba mu cikwanna na ji hadisi fiti ga zandon da tajiyar sahaba jona ga kazu yi bo ayan na na ga ga ka tun so bai gaskiya so na ya da gwakwa hadisi na wabe wani saka ne fusun da gutun tutuna da a wani mu ba bugu jama'a musulmi afdolul il ilmul ha ka tuna ga katun ga wani na ngai katuna alomashi fiye kawai ba ku bu kwa daga gishin kuna wani zan da cewa gaskiya za su ku yi ba da tsairi man wuci wannan ga hadisi ya ta du dan e ga to to ya nabi sallallahu alaihi wasallam ne wuwa ga annal wajiba an tusalli as-salawat al-khams fi awqati al-khams al-khamsa ngai yi wajibi hacci ya su kube tucina hukunci ya su kube na musulmi jadi sallah musa da lokaci in doro ta lokaci gawa annahu la yajuzu an yujma bayna zuhr wal asr mun kuna musulmi a shishi sai ku zuru bil asr ke ba ko magribe ishena illa li udri shebe udri kal marad ke ba tana na wale ga masallaci lobe juga su wa lo zuru jishi ala asr la bi ibn kakin ko gina da batan iftihado na da ya tsara na da wa safar ko wadan zan to zan to man ga cin bai wajen doro da lokaci wajen kafin amma wata tiza lazuru bai lasara ake ba lamar bai bai isha ake ba na gayi ina nabi muhammadu ya jina sallallahu alaihi wasallam a ta ga uzuri ne wani lata ku sallake ba wani lata ku sallake ba da alamarin don na gaga fi izaya musulmi shi na man ga dalili ne wugwa ga musulmi a ku sallake ba sula al'ada na wakad wakata salata lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi awqati al khamsa jibril Idan malaika jibril wa lokaci sallah sallallahu alaihi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa lokaci sallah daga mu da aisha wa farko ne lokaci muke jin ko ba shi wa lokaci lawo lokacin ya zo bai yadda na musa jina fe ga ganga sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam fe ga zumana na sallame biyu da lokacin na ga asalatu bai baina azain al lokaci da naji tun goya wani chabagan bai zo bai dana lokaci sallah jina ke ga malaku jibrilu na la sallawa muhammadu na sallallahu alaihi ujin jina lokaci uku mala shek yahya annajmi wada shirin ya sharh sunna na ga irshad tsarina mu feji bayani ga mini aqida ya ahlu sunna je jaye bejin sallah da lokacin sallan doro ya jinji da lokacin mun ga ma kici be aqida ku sallah ke ba loja loja yayo don ga jama'a shi a aqidu shi shi'a na shi'a na lokin iran jina me gobe ne je bana da bugo jama'i musulmi ibn taymiya mu take ji ishara min haji sunna ke dai akidu yan shiya ji allo shi a ja zuru bil asr e ku ke ba maghrib e shi e ku ke ba amma mai sunna ji fata dan da juma ga malai ga yawo ga to hadisi na wai laji hujjana bayanin na man ji ji hadisi mu cewa alabe azibuna basu da ebuna zandoro wa sun je na wuje na wagwa suna amma ina wagwa suna ni ne gubo ku boka ku boka to muji dalili ai eh, muna ga annabi sallallahu alaihi wasallam mutaba jiwa sai zuni sahaba annabi muhammadu shi alyaye eh, sai ku sallake bala jiroza adde bai zo alada na to annabi na majuna duniya ta azuju man ji bebe uzuri ka kan ya fuska kama na waya hadisin nan adami man na jiga jamu sura ta azuju wana imanan lazura fata da lokaci lasar wai jungo mufe bebe la'asari ade na shiga ah, ba ta yi bayani a ci a gano da wani ji madina wa fahimci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya buga Allah ya zato al'umma wuce ba mutu kusan lake bai ta shi ba amma ala ayya ha e ga nan man shiga tuba na e zoda da bi wani waje amma ga lau al'ada ma in ji ba wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam in ji ba wa ga mulaka da ya musulunci kan doro ha sahaba alibi muhammad ya tatu ga ga fahimta yan manya mai lobe ina dan maka ce ga ta laka adini ga mana ga da adini la be sai dijo ya sai sahaba alibi muhammad aqida wai ibada wai ke sahaba jijojina ga zozo na mi tuman do ci lokaci na ifiya sahaba ga tula ya wannan kace ga je uzira addini o ga ce dan bid'a e ibn babu ya tayo A ga ade aga anni anabi ejo anni ba lejo wachi bebe ndo chi bai wasa tuna bai waga paunin tuna don bidiyo yo musulmin shaw so kuwi ba alkhairi jama'a musulmi shi sahaban da suke bai ga annabi muhammadu ga sallallahu alaihi wasallam ya ci lokaci da ya sallah annabi ke ya sallah jin sahaban na lokaci gutun kendo na malaku jibrilu jin wun sona wala adini ya gumi sahaba annabi ji ɓata a feji sallah musu jina lokaci abu e kuke ba ta da zan bugu jama'i musulmi ji ilakatu ba nabi muhammadu ga ilakatu na sallallahu alaihi wasallam waji man doro ga yanu ta fi wani waje shubuwa ala ya wata e ya wani yadda shubuwa mai da dalili shubuwa kan doro waji ube gaskiya mu ji gaskiya man ce ci gaba yi gan da bayani ya al'amar ya jamu bai na salatai na biyu ga ciwona gato wa amma ma sabata fi sahihaini min hadisi bin bin abbas hadisi na bai sai buhari gan da musulmi hadisi abdullahi bin abbas na zanda ce laji dalili sai dai annan nabiya sallallahu alaihi wasallam salla bil madinati samanan jami'an wa saba'an jami'an hadisi ne huwa ga annabi jin raka buto ta ke ba madina lokacin ne muke ji butuwa ba ke ba lokacin ne ngai zuru bil asri wa ku ke ba buto ta da wannan magribai ishe wa ku ke ba butuwa ba da wannan ga hadisi na zanda ce lagwas ma ce ga dalili a da wannan to ya waye na manyan addini shiga ciwon gafal jawab eje ga wushi nga ikin na abdullahi bin abbas na gwadi su bina abin gaga kila ni bi ci kusallan na ke ba ngali an la yuharrija ummatahu ebu la sautu ya lumuji wala wala bi zayin kyabu ya shi ina e launa ci na dawo to man ga na ga man shi ta tubo gato hadisin na ibn kandoro aya ya qur'an ko hadisa be mujin we be mi sa shi mi fiwa ibn aya qur'an ha ga kuke zandoro bu daga tugo ko hadisa nabi zai da buya na da iyaka ne wallahi tallahi kila atalo ya ji tawa da lotu wa defend da ko to bon ibn aya zando ciya be no baba bu kai da no ga buya e ga to ci sawe le ga wallahi ba la ga kin ga ba wala e ga to ci na shekara wani e ganyen addini sahaba nabi muhammadu shaidan sallallahu alaihi wasallam bugu yi sa fahimta da annabi ka da man da shabe bebe yin doci udda su bai zai riga so ne e bana yasa jayo na qur'anu jaye ga ga wani ilimin a ga fawa ilimin e za da ba da ina ilimin wa ko sahaba nabi muhammadu shaidan sallallahu alaihi wasallam zan doro kena ya gwa a shagan wai bani man doro na ta cikin to qur'an na wai bana riji labio a hadisi ji riji labio bogo ta fahimta ga ya fahimta ma man ga hadisin na wa hadha ma'mud ala annahu sallallahu alaihi wasallam jama'a bayna az-zuhr wal asr wa bayna al-maghrib wal isha bil madina li sababin yaqtadi rafu al-haraj wal mashaqqa li sahaba mujiyan docin lujuwa irzon doci a ci lakiya ba ya sahaba shi fi zalika yau fani ji sallan nan sahaba ji din irzon doci nga lujuwa nga lujuwa a ci aga man shi bebe e bayani shi ka kayan etiye na lujuwa to hadisiyan imamun sayi ce ke ce ganne na ibnu abbas ke gobe na kin dona al'imamu shirkani ji bayani da nailul autar wana ke dai ibnu abbas muke bebe hadisi ke dai annabi sallallahu alaihi wasallam mutaba ya sallan na jibiya tun dabba na ku sallan na kiba madina na mutaba ya kuke baba na ya hugwa ga ezon da ci sallan jin wana sana hadisi daga min gaira aufin wala matar ban da cin ga min gaira aufin wala safar bugu jama'i musulmi shi isa fahimta yin zaye goro shi babu ila adini imamu turmizi bayani na wuce ta hadisin na wana ta littafi yawon na uku a hadisi shi ya kaci ubana ga laisa fi kitabi hadisun ajmal ulama'i ajmal ulama wa ala tarkil amal bihi siwa hadal hadisi ga musulmai musulmi ji ta ta ga hadisin da littafin eh, sunan turmizi na agwake etiyan etologan biwina sai dai hadisin nan ga hadisin guba da littafin gonan manyan jiji ba ta misun a gunga yi lotun na ga hadisin kicin na ga annabi muhammadu kusallake ba zuru tolasar mafi to isha madina wana gani su man fata zu da alagwa ke ciki bo etno bi hadisun ci ebo hadisun da ci na ji ta zu e lokar bi hadisun na yana nye tsalla na alabi muhammadu ta ci ubo lokaci gutuna hadisu ba ci na mu gami su man jike ya ga ga lotun gani bi ibe na ma muga ya hadisu na ga aga gefe ci ji de uje haddi nke da ya fi nke da ya fi muga ni ci alawa wuna gami su manje fata ta ga aga lotu bekin bi hadisun na ma. bogo be mushin shaubin bazu ce ganye gato ina layin ku ganin na biya wa fata na ngai gaga annal ulama ajma'u ala annahu la yajuzul jam'u illa bi udrin shar'iyyin misu man yi fata gunga musulmi ga shishi sai ku sallake ba wala da ula bojima sai da bai zo na ji tungwa ke batana ku da za ko mu da zo da shona وأنه قد أجمعوا على أن جمع النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في, في هذا الحديث معمول على أنه وقع لأذرين أشهد أن سمعكي أعظم كدين نتوى النبي وسكي فكيبانا أذر لو جمع تنوكي ويانا نسمع أبو تيوبو أدوجي بو يندو جمعا بينه وبين بقية الحديث الصحيحة الكثيرة الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع بين الصلاتين إلا لعذر ebo hadis na jita du danye uba na nabi muhammadu ya ji sallan don goji da lokaci uba na wayan ku sallake ba sai uzuri na shari'a bai bayin wa hakaza uhu rashidun a shaga sahaban cikon naji abubakar umar usman ali ba ta zanna ji sai ji sallan don da ji da lokaci ku a taba ku sallake bala wace wa wala dalili daga baba wa asabuhu jami'an radiyallahu anhu sahaba nabi jibaini ina ta tuba na dawana. wani ajjana fe ku sallake fe ji sall fe ku sallake bala ula la da dajo a wal ulama ubadahum to man najibe zuma bo fata nan naga ta tubo saro ala azab sabil e ban naga ba da sato wa mana'u min aljam'i illa min uzrin ajiye da na musulmi a shi fai ku sallake bana sai dai zo na ji tun gwabe na bugo jama'i musulmi shi itiya gani be gaman da shi lokaci na gai ga wagaina na littafi wa gani be sahaba shi وفي الأهض بالإجماع فعلا سعادة كما في شذوذ القول نوع من الخطر مسلمي لابو سوء إلى جماعة مسلمي تتوبنا إن زبع إلمي كوجي تتوبنا باب الخير لا أشياء غم وغاكي أبو كيغا أبو وغاقدا أسر أديني أبو أقيد أبو إبادة أبو bogo man shegan iya ga man na shi bai fahimta ga kuke ba ga kawadan lula al'ada babu uzuri na ga ega man wuce ji kaulun mardu. ega ni ne ya ci juyo wuce ga na gona ga wuce bayan da ci balil adillati sabika ya bod dalili na ji shizo ga jibrilu a lokaci sallah ji laya nabi kakan a ci ga annabi muhammadu sun wani jinji da lokaci wuce zuni kawai ya ci ga ta ba jin to wuce ma man shiga ebo udiri na gayi ina man shiga ta hadisi wuce wala wa bi ijma'i man qablahu a ci ga ijma'u man ja shizani ga jikin wa ku sallake ba babu uzira amma ga ijimawo wani yadda tsare a mai cinwaya galaman shiga ijimawo ko kasarawai e ba kai da yin shari'o e wani aya qur'anu bi wa hadisi bi wa hukuncin da ci mu jo aya nan wuci qur'anu ce lo tu biya e wani aya ji qur'anu na hukuncin fi yana hadisi fi wani hukuncin je da zaina nan amma ga ijma'u yin sahaba jidana dana to an gama zan ga ya ji dalili kan gaba a'a magwajin maya musulmi shi ita ka'ida na gawo bi aza ya da musa ila an na hazar hadis lai tafi ma ya khalif al'adisa sahiha a tsariya dalata da tarihi muljami bai na salatai bi duniya uzurin shari'in bal huwa ma'amula yi wafiwa wa layi khalifa da an na sunnatar rasu sallallahu alaihi wasallam alƙauliya walfiliya yi sadiku ba zuwa ba ebona ya gaji ga hadisi ji annabi muhammadu mai ya gaji ka gogogo wa ala hadisin na ga hadisi dan na tula ga fondon da annabi muhammadu ya ji sallah mutum da lokaci wuna billa hadisin ya dawaya ebona kai da yan ilimi addini uzore mutlaka ya bi mu kai da bi na ka qur'an ha ga walu gwa wa ku go sarawi to jama'a musulmi shi gwargwado yin bayani yinan ba za a yi siya lokacin ya ezan kicewa da wace di kasro da asari na man shiga bai yi siya zaula sallah ku ke bujin al'ada lajilo zuna na gayi gwargwado yin santuna ilabiya jama'i musulmi shi nan ezan wasu gagun kilomita shi ne da ni yi dufe foguni wuga ga foguni ga mai uzuri wace ga sai wani uzuri na so wacce kuna wazo na na ga foguni ga wace kai di gallo makanta fai da jika su ma gallo jin da ciye tun wala na fai da jika su ma na ji dami ne na tatun ne na wuna gwargwaro ne ga na social barclo da bai ga cin shi na social fagen bai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله